Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashin Hausa, ina so ku yi min ƙarin bayani akan sabon kuɗin intanet wato e-naira. Wanda gwamnatin Najeriya ta ƙaddamar da shi ranar 25 ga watan goma na wannan shekara ta 2021. Kowane irin alfanu wannan tsarin kuɗi yake da shi ga tattalin arzikin Najeriya? kuma ta yaya mu mazauna karkara za mu iya amfani da wannan kuɗi na i naira sannan wani tabbaci ake da shi cewa 'yan damfara ta yanar gizo ko sauran 'yan damfara ba za su cuci masu amfani da wannan tsarin kuɗi ba mai tambaya zainab matar Husaini ali mai gishiri kyau. to idan malama zainab na saurare ga ansar da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya samo miki daga Dr. Lawan Habibu Haya na sashin koyar da harkokin banki da kuɗi a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano ko Kano State Polytechnic kuma tsohon muƙaddashin shugaban kwalejin. Bari dai in koma gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya ci gaba. To a wata mai saurare ce mai suna malama Zainab matar Hussein Ali mai gishiri Arjau jihar Neja a Najeriya. take so a ba ta bayani dangane da wannan kuɗi ko nau'in kuɗi da aka ƙirƙiro wanda gwamnatin tarayyar najeriya ta kaddamar ranar 25 ga watan goma na wannan shekara ta 2021 wanda ake kira wato e naira ta ce kowanne alfanu wannan kuɗi na e naira yake da shi ga tattalin arzikin najeriya shi wato e naira wani kuɗi ne na da aka wato samar da shi ta hanyar yanar sadarwa wato wadda ake kira yanar gizo kuɗi ne wanda ake shigen kama da abin da ake kira cryptocurrency wato kuɗaɗen sadarwa na na intanet wanda aka samar da su waɗanda ake amfani da su ta hanyar cinikayya to amma bambancin shine shi wannan kuɗi na e-naira gwamnati ce take kirkiro shi gwamnatin najeriya ce ta kirkiro shi kamar yadda waɗansu gwamnatocin kasashe kamar na china suka ƙoƙarin kashe cryptocurrency domin su ƙirƙiro kuɗaɗe irin na kasarsu ta hanyar wato abin da ake kira digital currency wato kuɗin yanar sadarwa a abin da ya sa ake da bambanci da sauran kuɗaɗe irin na cryptocurrency shine su waɗannan kuɗaɗe na crypto kuɗaɗe ne da ba za a iya nuna waɗanda suka ƙirƙiro su ba wato ba gwamnatoci ne suka ƙirƙiro su ba 'yan kasuwa ne suka ƙirƙiro su kuma an ƙirƙiro su ta hanyar kamar zuba jari suna hawa daraja suna hawa daraja suna sauka saboda haka shuko wannan kuɗi na i naira ba irin wannan bane da yau za ka zuba naira ɗari gobe ta zama ko ɗari biyu jibi ta zama naira ashirin a'a kuɗi ne da in ka ajiye shi a ana sa ran a yadda ka ajiye shi za ka iya ɗaukansa a haka saboda ya samu goyon bayan gwamnati ba kamar irin wancan da ike kamar hannun zuba jari ba ne kuma shi baya hawa baya soka amma kuma gwamnati ta san duk masu shi ya zama gwamnati dole ne ta kirkiro irin waɗannan ba wai gwamnatin najeriya ba gwamnatoci da yawa sun kirkiro wannan domin su toshe hanya da kafa ta irin harkar kirifto wanda kuɗaɗe ne na waɗansu al'umma ko 'yan kasuwa wanda yana ta shiga cikin tattalin arziki ba tare da sanin gwamnati ba yana ƙara yawan kuɗaɗe ba tare da gwamnati ta san kuɗaɗe suna shigowa ba wanda wannan yana da wata wani wato impact yana da tasiri ko eh, tasiri su zai kuma iya zama illa ga tattalin arziki domin gwamnati bata san kuɗaɗen da suke shigowa ba a ba kuma kawai a tattalin arziki ba har da harkar tsaro na ƙasa saboda za a iya samun kuɗaɗe irin ta harkar kirifto wanda za su iya shigowa a yi amfani da su ta hanyar bawa 'yan ta'adda da sauransu to amma idan gwamnati sai ta ga idan ta mai da shi ta hanyar e naira shi ma kuɗi ne na digital currency kuɗin yana ta sadarwa to amma wanda gwamnati take ganin sa wanda ta san masu shi kuma duk wanda zai buɗe koda ba shi da wato uh, account na banki amma yana, uh, yana da asusun banki to yana da abin da ake kira bbn lambar shaida ta masu aiki ajiye kuɗi za a buɗe maka ita sannan a buɗe maka wallet ɗin to ko da ba a banki ka ajiye ba a harkar banki ba ne a inera in mutum yana da wa'annan kuɗaɗe gwamnati ta san yana ajiyar kuɗaɗe saboda haka ta san irin yawan kuɗaɗen da suke zagayawa a hannun al'umma wanda suke za ta iya daidaita su da tattalin arzikinta ba za a samu kare tattalin arziki ba hmm. wannan dalili shi yasa gwamnati ta fito da abin da ake yi naira hmm. to amfaninsa kuma shine mutane da yawa ba sa cikin harkar banki saboda haka kudadensu gwamnati ba ta sanin shige da ficensu kuma an kiyastar da cewa kusan mutum miliyan hamsin da takwas a cikin najeriya mutane saboda miliyan ɗari kusan miliyan ɗari biyu to waɗannan miliyan hamsin da takwas tabbaci ne ba sa cikin harkar wato harkar kudaden banki ba su da hada-hadar banki hmm. ba su da asusu to amma ko da ba su da asusu ta hanyar i naira za su iya samun inda za su ajiye kudinsu a cikin wayarsu kuma su yi amfani da shi wajen a cinikayya ta ciki da ta wajen ƙasa da kuma tuttura kudade a wuraren da ya kabata kuma tsadar wato transfer wato tura kuɗi daga wannan waje zuwa wannan waje za ta rugu saboda su banki suna da caji da suke iya yawan inda za ka tura kuɗaɗe suna caji da yawa kuma amma a wannan harka naira a ɗaya daga cikin amfaninsa ga tattalin arziki shine akwai bai kai kuɗaɗen da ake caji ko kuma in ce babu caji kamar yadda banki ike yin caji sannan kuma zai taimaka waɗanda ba su da harkar hada-hada ta banki su samu damar ajiye kuɗaɗensu ko da ba tare da sun je sun bude asusu a banki ba. To malam ita malama Zainab har ila tana cewa ta yaya mazauna karkara za su iya yin amfani da wannan kuɗi na e naira. To a cikin wannan abu gwamnati ta dada duba cewa a taimakawa da take da abin da ake kira social intervention ta yadda gwamnati za ta fito da wata manhaja ta taimakawa mutanen da suke karkara da na birni uh, waɗanda suke ƙasan ƙasa wanda suke cikin uh, wato abin da ake kira below poverty line wanda suke cikin uh, talauci to yana ɗaya daga cikin amfani da e naira idan dai suna da waya gwamnati tana da tabbacin cewa kuɗaɗen da za ta tura musu za su isa gare su to wannan zai taimaka mutanen karkara da waɗansu mutane da gwamnati take so su samu za su isa ba tare da an sami gibi ba ba tare da an sami gibi ba na mm. ɗaya kenan mm. sannan na biyu kuma za su na cinikayya a junan su ko su je wa'yansu are su a mutanen karkara a gwamnati tana ganin cewa idan su ne mafi yawan mutanen da ba su harkar hada-hada ta banki wannan wata dama ce da ba sai sun je banki ba kamar yadda ka sani yanzu akwai agents agents da babban bankin najeriya yake budewa domin a samu wanda za su ringa hada-hada da mutane a birni da ƙauyuka akan hanyar wannan e naira wanda in an ba su ba sai sun je banki ba su iya canjar da ita ma'ana za ka iya tura mutum kuɗi ta e naira ta cikin wayarsa in ya je wayarsa kamar yadda kake tura kati ka tura mutum idan katin waya ya je ya siyar ya amfani da shi to wannan ka tura masa canja zai ba ba katin zai sai ya rage mak daraja ba a'a kuɗin zai karɓa tunda shi ma duk wato figures ne lambobi ne mm. ake amfani da su a wannan a naira saboda haka mutanen karkara da ba su da banki idan suna da agent a kusa da su kamar yadda pos yanzu ike akan samu kuɗaɗe a zaka je karkara inda zaka gaba banki ko mutane suna hada-hadar karɓar kuɗi ana tura musu daga birni su karba a karkara saboda ana samun waɗannan agentsin musamman a metropolitan local government mm, a kutocin ƙananan hukumomi ko da bai shiga can cikin daji ba mm. za su samu hanyar da za su iya samun canje-canjen harkar kuɗi mm. ba tare da sai lallai sun shigo banki mutum da bankin bai gama zagaya ko ina wani ɓangare na mu ba Najeriya saboda haka akwai agent agent da shi kansa bankin yake kokarin yanzu ya appointing ya samar wanda za su iya zazzauna a cikin wuraren da ba bankuna da kuma cikin gari wanda talakawa za a su iya amfani da wannan harkar ba tare da sun je banki ba wani abu da tambayar malama zainab ta ƙarshe malam shine cewa um, ta yaya ne wato za a wato wanne tabbaci su mutanen karkara suke da shi musamman tun da shi a kansu take magana wajen kariya daga 'yan damfara na yanar gizo-gizo in suka yi amfani da wannan salo ko nau'i na inera to wato matsalar inera a harkar karkara da ma harkar birnin abu ne wanda na ɗaya dai shi harkar damfara an mai an ɗauki matakai domin shi kansa kirto ɗin a karansi ɗin ba ta sauƙi ake iya damfara da shi ba wato akwai abin da wani a manhaja ta technology wato ta fasaha da aka yi amfani da ita domin kirkiro irin waɗannan kuɗaɗe na digital currency kuɗaɗen yanar sadarwa wato ake kiran su cryptography wato nambobi ne da ake yin su wanda idan wani ya amfani da su sau ɗaya ba wanda ya isa kuma ya sake amfani da su ba sa iya maimaituwa sannan kuma ba wanda zai iya amfani da su sai wanda ike da su kamar wato lamba ce ta atm ko ta katin waya in ba ka sanar da wani ba ba wanda ya sani kuma katin waya an kai amfani da shi ba wanda ya sai da ɗayan amfani da shi To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyin malama Zainab Rijau game da tsarin kuɗi na e naira yanzu a madadin dr lawan habibu haya wanda ke an samu da tambayoyin da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da wanda ya haɗa mana sautin lainar sahilu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri Wasan.